Ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa mai fafutukar wanzar da zaman lafiya wato Search for Common Ground ta horar da wakilan kafafen yada labarai kan ƙara faɗaɗa rahotanninsu wajen inganta zamantakewar al'umma musamman tsakanin makiyaya da manoma. Matsalar makiyaya da manoma a wannan karni ya tsallaka daga batun barnata amfanin gona da tare burtaloli ya koma na kashe-kashe da barnata dukiya wanda ya shafi tattalin arzikin ƙasa inda ya janyo ƙarancin cimaka, talauci, ɗimauta da ya sanya dubban mutane ke zama 'yan gudun hijira a ƙasar da suka mallaka. Sunana Sani Ibnu Salihu. Taron ƙarawa juna sani kamar irin wannan alheri ne ga 'yan jarida. An tunatar da mu yadda kowa mutum yake dai a matsayinsa na ɗan adam ya kamata ko da me ya zamo a yanzu to wannan ɗan adamtakar tasa tana nan bai kamata inda baya so a cutar da 'yan adamtakarsa shi ma cuci 'yan adamtakar wani ba sunana malama odinga adiyu a cikin wannan taron an koya mana bai kamata 'yan jarida mu dauki bangare ba ya kamata mu ji tsakanin manomi da makiyayi abin da ya faru sa'ilin nan za mu iya mu ba da rahoto wanda ya kamata wanda a karshe duka biyu da manomi da makiyayi za su tafi gida kowa da kwanciyar rai. Sunana Yusuf Ibrahim Kudan. To alhamdulillahi wannan taro babu shakka ya kasance mai mahimmancin gaske a gare ni idan aka yi la'akari da irin abubuwan da ke addaba mutane a halin yanzu musamman rikigimu da ake samu tsakanin wato Fulani makiyaya da kuma manoma wanda shi wannan wato horo kusan za a iya cewa shi ne mai da hankali a kai. Dama shi har kullum dan jarida ne shi ne wanda za a iya cewa yake da dama da yake da wata kafa wacce in yi magana za ta yi nisa. To in aka ce ce an haɗa kamar 'yan jarida goma ko ashirin ko talatin to in Allah ya so ya yadda bayanin da za su yi zai kai ga ainihin mutane ɗaruruwa to babu shakka wannan zan iya cewa zai taimaka sosai Wasu 'yan jarida kenan ke tsokaci kan horon da suka samu da zai daidaita alƙiblar yadda suke yada labarai don samar da zaman lafiya. Jami'in da ke kula da aikace-aikacen kungiyar Search for Common Ground a nigeria Sani Suleiman, ya ce 'yan jarida na da gagarumin gudunmawar da za su bayar wajen inganta zamantakewar al'umma. mun lura a cikin bincike da ayyuka daban-daban da muke gudanarwa tare da wakilai na manoma da makiya cewa ɗaya daga cikin babbar matsala shine rashin samar da yanayi wanda muryoyin makiyaya da kuma su manoma zai fayyace ma al'umma hakikanin halin da ake ciki banda rikice-rikice hanyoyi da na zamantakewa wanda a tarihi suke da shi tsakaninsu da kuma kokari da ake na neman hanyoyin warware wannan matsala yan jarida suna da rawar da za su taka domin aikin su yana da matukar muhimmanci gurin samar da bayanai ma al'umma akwai buƙatar a ƙara ƙaimi gurin ƙarfafa masu aikin jarida domin su ƙara azama gurin samar da bayanai wanda zai taimaka gurin samar da ah, sasantawa da kuma neman hanya na warware wannan rikici ba tare da amfani da karfi da kashe-kashe da kone-kone ba. Taron da ya tattaro kan 'yan jarida ne daga jihohin Nasarawa, Kaduna, Plateau da babban birnin tarayya Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.